Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 17, 25 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tashoshin FM na rediyo amfani, sarauniya, fara'a, nomad, dalol da kuma niyya. Ko kuma VOA Africa zango na 200.5 sai kuma Alpha Radio a Kumasi na Ghana. Za ku kuma iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da kuke bukata ta hanyar sadarwar intanet akan voahausa.com. mu Assalamu alaikum yanzu ma Amina Buhari auna ce ke gabatar muku da wannan shirin na hantsi bayan labaran duniya za mu kawo muku maimaitawar shirin tsaka mai wuya da kallabi amma kafin nan ga halin da duniyar ta waye gari. To jama'a assalamu alaikum sunana Mahmud Lalo yau tara ga watan Fabrairun shekarar 2019. Wakilin Amurka na musamman kan hulɗa da ƙasar Koriya ta Arewa Stephen Bergen ya ce an samu ci gaba tattaunawar da aka kammala a jiya juma Juma'a Pyongyang kan shirye-shiryen taron da za a yi a karo na biyu da Koriya ta Arewa a ranakun 27 da 28 ga watan nan. Shugaban Amurka Donald Trump ya bayyana a shafinsa na Twitter a baya cewa wannan zama da za a yi da shugaba kim jong-un zai wakana ne a hanoi babban birnin vietnam a wani sakon twitter da ya wallafa har ila yau shugaba tom ya ce yana fatan haɗuwa da takwaran aikinsa na kore ta arewa kim inda za su ciyar da batun zaman lafiya gaba shugaban saliyu ya ayyana dokar ta ɓaci a daukacin ƙasar saboda matsalar fyaɗe da ta yi katutu shugaba julius ma bayo ya ce daga yanzu duk wanda aka samu da laifin yi wa ƙananan yara fyaɗe za a yanke mai hukuncin ɗaurin rai da rai alkalmar sun nuna cewa kashi ɗaya a cikin uku na adadin mutum dubu takwas da aka samu da laifukan da ke da nasaba da fyaɗe waɗanda aka sanarwa hukumomi na da alaƙa da yara da aka ciwa zarafi ta hanyar yin lalata da su gwamnatin shugaba tom ta bayyana cewa ba za ta iya cimma wa'adin da majalisar dokokin ƙasar ta ɗiba mata ba na bayyana wa majalisar ko za ta saka takunkumi ko kuma akasin haka akan duk wanda aka samu da hannu a kisan ɗan jaridan nan na ƙasar saudiya jamal khashoggi majalisar dattawan amurka ta baiwa shugaba trump zuwa ƙarshen daren jiya juma'a wato 8 ga watan fabrairu domin tantance waɗanda ke da hannu a kisan ɗan jaridar wanda aka kashe a ofishin jakadancin saudiya da ke istanbul a ƙasar turkiya a watan oktoban bara a ranar alhamis mataimakin kakakin ma'aikatar harkokin wajen amurka robert paladino ya ce we will continue uh, consult with congress ya ce za mu ci gaba da tuntuɓar majalisar dokokin ta amurka da kuma yin aiki tare domin zakulo waɗanda ke da hannu a kisan jamal kashoji sai dai a ranar ta alhamis ma'aikatar harkokin wajen ta amurka ta ce ta soke takaddun bizar wasu jami'an gwamnatin ta saudiya da dama sannan ta rufe asusun wasu mutane goma sha bakwai hukumar lafiya ta duniya who ta ce tana ƙara himmatuwa wajen ganin ta shawo kan cutar zazzabin lasa wacce ke ci gaba da yaduwa cikin gaggawa a sassan yammacin afirka yankin yammacin na afirka na tsakiyar lokacin da cutar ta fi kamari wacce ta fi tasiri a tsakanin watan disamba da maris hukumar ta who ta ce dama dai ana sa ran barkewa cutar a dan tsakanin wannan lokaci amma a cewar kakakin hukumar ta who tarek jasarevich sun damu matuka kan yadda cutar ke yaduwa cikin gaggawa for example to storing grain and other food ya ce hanyoyin da za a kare kai daga wannan cuta shine misali ana so mutane su rika ajiye kayayyakin abincinsu a wuraren da beraye ba za su iya kaiwa gaba da zubar da shara nesa da gidajensu a ranar 22 ga watan janairu najeriya ta ayyana barkewar cutar inda ta ce jihohi 16 ne ke fama da ita inda hukumomi suka ce mutum 213 ne suka kamu da wannan cuta. labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc inda yanzu agogo ke cewa karfe biyun dare ne da minti hudu duk da cewa ta sanar da shirin rage irin taimakon sojin da take ba kasar kamaru saboda zargin cin zarafin bil'adama da ake yi a kasar wasu jami'an gwamnatin amurka sun ce kasar za ta ci gaba da haɗa kai da kasar ta kamaru ta fuskar tsaro sai dai kuma mun kasar ta kamaru sun ce ta kai da irin taimakon da amurkan ke baiwa kasar zai iya kawo cikas ga yankin da ga yakin da ake yi da masu tsauran ra'ayi a yankin jakadan amurka peter henry ballerin ya tabbatarwa da hukumomin na kamar cewa amurka ba za ta daina haɗa kai da ƙasar ba ta fuskar ayyukan tsaro kamar yadda kamfanin dillancin labarai na associated press ya rawaito jakadan yana faɗa bayan wata ganawa da yi da kakakin gwamnatin kamaru ren emmanuel sadi kalaman na jakadin amurka na zuwa ne bayan da rahotanni suka nuna cewa gwamnatin amurka za ta rage dala miliyan 17 na tallafin da take ba kamaru na kayayyakin soji rotani daga sudan ta kudu na cewa an kashe wasu mazauna yankin karkara da ba san adadinsu ba yayin da wasu ɗaruruwa suka tsere daga muhallansu a lokacin da wani sabon rikici ya barke a jihar yin river a wannan makon bayanai sun nuni da cewa dakaran gwamnati sun haɗa kai da mayakan spla na ƙasar ta sudan ta kudu ƙarshen labaran duniya kenan daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC, inda an jima kaɗan za mu maimaita muku shirin tsaka mai wuya, amma bari ku fara da jin maimaicin shirin kallabi tukuna. alaikum barkamu da sake saduwa a cikin wannan shirin na kallabi. Har yanzu dai muna nan tare da Maryam Laushi. A makon da ya gabata, ta bayyana mana irin matsalolin da take gani mata na fuskanta a Najeriya. A cikin shirin mu na yau, za ku ji ci gaban wannan hirar. Ga tambaya ta gaba da na yi mata. yanzu ga shirye zaɓe na ta ƙara tahowa kamar ya kike gani jama'a ke shirin zaben nan a ganin ki mutane na shiri sosai da alama miyan mutane su fito zaɓe ya ƙaru tsakanin yanzu da zaɓen da aka yi a 2015 hmm. mun ga cewa waɗanda suka fito ma um, suka yi rajistri sun kai miliyan 94 yanzu saboda haka mun ga cewa mutane sun karu kuma ko fitowa ɗin dama yawanci mutane za su fito zaɓe ba kowa ke fitowa zaɓe ba amma da yake ma mutane da yawa yanzu sun registering yanzu kawai katin ya kamata su ansa kuma na san cewa mutane da yawa suna zuwa su ansa ba kowa zai ansa ba kuma ba kowa zai fito zaɓe ba amma dai ya ɗan ƙaru tsakanin yanzu da zaɓen da aka yi kwanakin baya. kin ce ba kowa zai fito zaɓe ba kuma ba kowa zai anshi katin zaɓe ba me ya sanya haka wayansu kawai to wahalar zaɓe a najeriya in ka tashi za ka shiga layi um, wa'yansu ma in ka je baka san ko akwai um, yan sanda da za su yi protectin in ka ba abu ya tashi in matsala ya tashi wa'yansu suna tsoro wa'yansu kuma suna gani ba amfanin ma zaɓe saboda ba zai nuna a cikin wanda zai fito ya ci zaɓen ba mm. mutane da yawa dai um, wahala ne kuma a wurinsu um, kamar yanzu in kayi rajistin a wani gari ba zai yi ka sake yi a wani gari ba yanzu kuma sun canza inda suke zama saboda haka su tashi su koma ko ƙauye su je su zaɓe bi musu biya saboda haka wayannan abubuwan zai iya hana mutane fitowa ranar zaɓe. To kamar matasa wani kira za ki yi a gare su musamman a wannan lokacin na shirin zaɓe ganin cewa wata sa'in 'yan siyasa sukan yi amfani da su wajen bangar siyasa wace shawara za ki ba su? Mm. Dama mu a Najeriya ba a saba ɗaukar matasa kamar za su iya yin wani abin kirki ba. Ina so matasan Najeriya su nuna ma 'yan siyasa cewa muna da hankali kuma mun san da muke so. Um, kashi hamsin cikin ɗari na voters masu zaɓe da suka yi rajistin um, wannan lokaci mm. duka matasa ne shekarun su takwas zuwa talatin da biyar saboda haka ya nuna cewa mu muka fi yawa ya kamata mu za mu zaɓi wa zai zama shugaban ƙasa mu za mu zaɓi wa suwa za su yi mana shugabanci mm. a kowane wuri saboda haka ya kamata matasa su gane amfanin abubuwan da za mu yi masu kyau da za su taimaki kasar nan namu shine a je a ansa katin zaɓe ranar zaɓe a fita a yi zaɓe a cikin kwanciyar hankali a duba a kirga a kira a kirga a duba a sa um, guda nawa ne aka tara kafin su tafi gida. to kamar su matasa kuma in ce sauran jama'a kin gamsu da yadda suke ɗaukar batun zaɓe a najeriya musamman dai a wannan karan kina gani yanzu sun shiga taitayen su suna duba cancanta ne ko ko wani abu daban wanda san su ne to dama kowa da abin da yake nema tun ba ƙasar nan namu ga kowa da abin da yake tunani yana so wa'yansu abu mai kyau suke nema wa'yansu kuma suna neman inda za su je su ci kuɗi ne gaskiyan kenan amma kuma na san cewa a cikin dai duka mutanen nan hmm. akwai waɗanda suke da niyya mai kyau to irin su ne ya kamata mu nemi su mu zaɓe su to yanzu ke a matsayin ki na matashiya duk da cewa kin ce da kina da ra'ayin siyasa kamar wani hmm. irin kira kowace da irin shawarori zaki ba mata ya kamata mata su haɗa kai saboda mata aka ce ko mata masu aure da suke zama a gida miliyan sha ɗaya sun yi rajistrin su fito zaɓe ya kamata mata su san cewa kuma ko a cikin ƙasar nan kusan rabin ƙasar nan mata ne saboda haka ya kamata mata su haɗa kai a abubuwan da ya shafe mu ya kamata kuma a fito a yi zaɓe ya kamata kuma um, a rika koya ma mutane ko yara ya kamata a rika koya ma yara abubuwan da ya kamata tun suna ƙanana akan ma fitowa zaɓe akan shiga um, jam'iyya mutum ya zaɓi jam'iyya ya shiga kuma a yi amfani da jam'iyyan a yi abin da ya kamata mai kyau ma mm. wa'yansu ma kowa ma a gasar nan namu. To masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen shirinmu na yau sai kuma mako mai zuwa idan Allah kai mu za ku ji mu da ƙarashin wannan hirar. A madadin bakuwar ta Maryam Laushi da kuma Miss Julie Gresham da ta taya na haɗa shirin Ni Maryam Dauda daga nan birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya. Dalla yanzu kuma ga maimaitawar shirin tsaka mai wuya. Tsaka mai wuya. Obasanjan da ake cewa ya saci biliyan goma sha shida wa ya ki mulki yanzu shugaba buhari to me yasa bai kwace rijiyoyin mai ko ya kama obasanjan ya kulle shi ba kan kuɗin duk da sannan har yanzu ba ka samu dan takara kutanta shi da buhari ba ko waye shi ba maye bane ba farawo bane ba fajiri bane ba dan kunja asiri bane duk wani barawo duk wani macuci duk wani azzalumi duk wani mai kisan kai kai duk ko laifin mai kai ko da ka kamanta wani da ubangiji in dai ka shiga jam'iyyar apc an yafe maka Jama'a barkanku da wannan lokaci barkanmu da saduwa da ku a wani sabon shiri na tsaka mai wuya. To yayin muke kasa da makonni biyu kafin babban zaben da za a yi a Najeriya idan Allah ya kai mu ranar 16 ga watan nan, yaya kuke ganin kiran da kungiyar Izalatul Bid'a wai kamata suna ta yi wa mabiyanta na cewa dukkan su kwansa da kwarkwatan su su fito su zaɓi shugaba Muhammadu Buhari idan ranar zaben ta zo. Domin ko jigogin Izalar sun ce su suna da hujja. Sunana Abdullahi Abdulmalik Digi, Deputy National Director in charge of Finance and Account, Face Group of Jama'atu Izalatul Bid'a wai kamata suna. wannan zaɓe da muka sa a gaba yanzu na 2019 gaskiya akwai kalubale da yawa a gabanmu zaɓe ne wanda ya kamata a ce mun sake zaɓe shi muhammadu buhari domin ya dawo ya idar da abubuwan da ya sa a gaba wallahi in ka hangi wasu abubuwa waɗanda ya yi to kai kan ka san ya cincinta ya dawo domin ya ci gaba da inda ya tsaya yanzu ka dubi kogin Niger nan aikin hanyoyi ka dubi aikin wutan nan wasu abubuwa ne wanda ga su nan yanzu mun sa a gaba idan Allah ya sa ya kaddara aka ba shi wannan dama abinda za mu samu a gaba insha Allahu rabbi abu ne mai alkhairi saboda ka wannan zaɓe akwai kalubale amma mu aje duk wani bambancin addini ko bambancin kabila mu zaɓi wanda ya fi cincinta a zaɓe shi a wannan tafiya. To madala, to ko bayan wannan shirin yau zai taɓo kalamin da aka ce an je na fitowa daga bakin madugun jam'iyyar ta APC na ƙasa Adams Oshimole da aka ce ya ce komi zunubinka idan ka shiga jam'iyyar APC to zunubanka sun zama wankaku. to amma a kashi na biyun nan na muhawarar da wakilinmu na abuja nasira da mulai kaya da shirya mana da za mu kawo muku a yau wato a tsakanin buba galadima da abdulkarim yabu za mu tashi ne daga zargin da wasu suka jima suna yi wa shi buharin na cewa in ma shi mai gaskiya ne to a zalimai sun zagaye shi abin da yake hana shi samun nasara a yakin da yake kokarin yi Ta kidar cin hanci da rashawa kuma wai waye ne ba barawon bane ne waye ne ya bar mulki aka aka bude duwawunsa ba guntun kashi waye mutumin a kasar nan a Najeriya sau nawa aka kai wa buharin laifin mutanensa wanda suke karkashin sa sun kewaye shi bai komi ba ko sai wanda yake ki shine mai laifi shugaban shi eh, eh, eh, to ya yafe min shi ba dan jam'iyya bane ba dan APC bane saboda haka ba zai iya sani ba amma shugabansu na APC fa yace duk wani barawo duk wani macuci duk wani azzalumi duk wani mai kisan kai kai duk ko laifin mai kai ko da ka kamanta wani da ubangiji in dai ka shiga jam'iyyar apc an yafe maka ko kai baka ji ba to waye waliyin a jam'iyyar apc ko a gwamnatin ta? wanda muke maganan nan a kansa mun yi masa kyakkyawan eh, tsammani da zaton cewa idan ya zo talaka fa ya warke amma babu makiyin wannan gwamnati idan talaka talakan ma na arewa ka ji abin da yau shugaban ƙasa ya faɗa a premier times ya ce ‘yan uwansa musulmi su ne suke masa ƙiyayya kristoci suka rungume shi ashe shi ya sa duk wannan ƙuri'ar da aka yi masa ruwan ƙuri'a su alhaji abdulkarim ɗaya suka yi masa a kano bai musu abun sile biyar ba banda kurkuku an yi musu gobara an yi musu mutuwa sarkin kano mai sile. ebe mutar muhammad duka sun mutu wa'annan mutane ne sahihai na kusa da shi kuma manya ne a kano bai je ya yi ta'aziyya ba abm mutar muhammad daga soja ma domin janar buhari aka kore shi Alhaji Abdulkarim da yabo me zaka ce kan waɗannan bayanai na Buba Galadima? To na farko dai ni ba ɗan jam'iyya ne amma ɗan siyasa ne ni. Kuma na fara siyasa ne tun Malam Aminu Kano ina dare muka yi tare da shi. Kuma da ya mutu ma mun yi tare da Awolo. Amma abin da nake so ni a wannan lamari. Ya kamata duk wanda yake ganin cewa akwai wani ko dan uwa ko na kusa ko aboki ko amini ko wani aka amincewa ya yi wani abu to a tabbatar da abin a kai shi kotu a gani me za a yi sannan kuma duk wasu lapses da aka samu na mulkin nan da aka yi abin da yasa nake yin afwa na san da farkon farawa Allah ya jarabci Buhari da rashin lafiya rashin lafiya nan Allah kaɗai san tsananin da yake ji sai shi da abin ya shafa koma waye dalili amma ba wani mai tasiri in ba Allah ne kaddara masa wannan abu ba kuma ko annabi Muhammad sanmu kuma koma wane ne gashi nan dai Allah ya kaddara ya yi rashin lafiyar na haso biyu ya ja Alhaji Abdulkarim kana da cikin mutane masu tunani an yi wa shugaba da sanmu ne a'a kuma ko ai mutane suna tunani iri daban-daban amma koma me ni duk abin da aka yi mu ai na yi surviving an yi fojin ina an tsatsare ni an tsare ni a national headquarters na SSS ma sai da sani abu ce mutu aka sake ni uh, Nasiru abu biyu na gode wa Allah da Alhaji Abdulkarim Dayebu mutumin da nake girmamawa a siyasance mutumin da nake masa ganin mai gaskiya. Me yasa kike masa ganin mai gaskiya? Dan na san na san na san eh, ya fito ya gaya wa duniya janar buhari an mushi sanmu shi ya yasa baya iya aiki tun da ya faɗi wannan dan allah dan annabi muna yi wa janar buhari uzuri yan uwansa ne mu ba mu san abin da ya sa zai cutu me ya sa za a yi ta jansa kamar wani raƙumi maimakon a kyale shi ya je gida ya zauna ya huta na farko kenan na biyu alhaji abdulkarim ya nuna mana cewa shi yana ɗaya daga cikin masu ba wannan gwamnati shawara shi yasa take wannan tangal-tangal take tafiyan take tafiyan hawainiya take tafiyan kaguwa take tafiyan jada baya dama muna nema shin suwaye ne suke abokanan shawaran wannan shugaban ƙasa da yake irin tafka irin waɗannan kurakurai har ma waɗansu suna suna zaginsa muna jin haushi na cewa bai san ma halin da yake ciki ba injiniya buba galadima ya yi bayanai alhaji abdulkarim ɗayyabu na san kaji kuma ya nuna cewa lallai shi shugaba buhari nan kamar yadda ka faɗa in ma san mu aka yi masa imami ne ne kai ka ce kana bashi shawara yana ɗaukan shawara eh to abin da yake so mu gane ba cewa ne kai tsaye an masa ba ce ko san mu aka yi masa annabi ma an masa mu kuma da aka yi annabi san mu nan ya warke sannan kuma duk da rashin lafiyar da Buhari iyo na Allah ya ba shi sauki ya warke a yanzu duk kasan nan har yanzu ba ka samu ɗan takara kutanta shi da buhari ba kowa ya shi a kan kansa shi dai Allah tsarkake shi ba maye bane ba farawo bane ba fajiri bane ba dan kunja asiri bane kuma ko a lokacin annabi a cikin sahabbai an nuna akwai munafukai saboda haka ballantana wannan zamani an samu munafukai ko kuma dan wasu yan uwan Buhari ko abokan Buhari ko wanda Buhari ya amincewa sun ci amana sun ci amana sun ci amana kasa sun ci amana mutanen kasa ai kaga wani abu ne daban muna fatan Allah ya ba mu iko mu mu dauki matakin da zamu yi tunda Buhari ba shi kadai zai mulkin kasar da ba sai da taimakon jama'a maimakon a zo a tunanin ya za a yi in an tabbatar wancan laifin gaskiya ne a fito da su a bayyane in ma sai an nuna musu a kai kotu alkali a ce ga abin da wani da wani isa ta ni abu nake so kenan wato eh. ina tsammani shi alhaji abdulkarim ɗaya bai aikin gwamnati ba da ya yi aikin gwamnati ya san dokar efcc da ya sani cewa magun nan da kake ji waɗansu ɓarayi 'yan apc suke jin tsoronsa bai isa ya ɗauki wani talaka ya je ya kama shi ko ya kai shi kotu ba sai buhari ya sa hannu wannan shine dokar efcc duk wanda aka kama ko aka kai kotu buhari ne ya sa hannu aka kai shi kuma na gode wa allah ya faɗa cewa ko yan uwansa ko abokanan shi ko surkunansa ko waye ko wani waye da suke tare da shi ba za a rasa ba za a rasa bara gurbi ba a kusa da mai mulki na yanzu wannan najeriya sun samu tabbaci cewa duk dai kowane ma menene gautan janai sai dai bai sha sai dai bai sai dai bai sha rana ba Alhaji karim da yabo shin haka eh, duk shugaba Buhari a yadda ka fahimce shi yadda kake ina zuwa yadda kake magana da shi waɗannan mutanen duk wanda ya koma APC shikenan ya tsira ba za a sake bar ba ba dan jam'iyya bane amma dan siyasa ne na ce ni kuma ɗan Najeriya ne ni abin da nake so ka gane ina cewa ko da kowa na sama barawo ne shi a kan kansa ba barawo ne. ni abin da ke so kenan ina son duk wani an takarawa ne tabbata shi ba barawo ne ba fajiri ne ba ɗan kungiya asiri bane izo a gama da shi ma amma mutane sun masa shaida shi a karan kansa ko ma me za a ce ko ma waye nasa a kazami to amma shi ba kazami bane akan kansa tunda har yanzu ba a zo a ce tabbas ga satarsa ga kungiyar asirinsa ko ga farjishinsa ba ni shi abu na tsaya kenan in kuma a cikin waɗannan mutane duk suke neman mulki a ƙasar nan akwai fari fat to a gaya min a tabbatar mun cewa irin baiwa da Allah yau ba in bayyana cewa ba barawo bane ba fajiri bane ba dan kungiyar asiri bane shi ma a gaya wa duniya waɗannan ba haka bane kamar da jama'a suka yadda. ina bubu Galadima. Wato ai duk wannan magana mai sauki ne. kaga dai ai duk zargi ake yi in ma akwai wani ɗan takara wanda ake zarginsa da wani abu mu ba mu sani ba in akwai shaida Alhaji Abdulkarim ya gaya mana shi ma yanzu Buharin ko kuma na kusa da shi ko ma waye in yanzu na kawo Qur'ani na bashi cewa ya rantse baya kaza baya kaza baya kaza bai isa ya rantse ba dan bai san shi ba kuma ba, kwana suke tare da shi ba saboda haka nace maka duk fa kanwar fa duk abin duk gautan ja ne sai dai wanda me ne ba a yi yanzu me ba ka jin zargin da ake wa yan uwansa da abokanansa da surkunansa da waye ba ka jin zargin da ake musu kai ba ka ji kuma yanzu duk wani barawo gwamna wanda ya sata ko chairman na jam'iyya ko wanda ya rike wani babban mukami duk satar da kai in dai ka je gun buhari kai ka zama wali mahasumi an wanke maka ne. injiniya abubuwa galadima tambayar da nake so nai ma kai ma ka zauna da buhari nan wato in ana neman wanda ya san buhari a shekarun baya watakila in an same ka shi kenan ba ma sai an ga dan duk wanda yanzu da yake mulkin nan ba su isa su je kusa da shi kamar yadda ni na je kusa da shi a lokacin da bai da shi ba ba su isa ba saboda haka ba san shi ba zance kawai suke suna tsalle suna faduwa ina ganin su ina dariya injiniya me yasa kake dariya da da hawaye za su yi kuka. Amma injiniya an ce kai ne kake kuka ai. Yawanci kai ne kamar wato. Nake ta wannan dariyar nake ta wannan dariyar muna muna muna wannan musabaha. Nake ta wannan dariyar yanzu kai ka ganni kamar mutumin da akwai abin da ya dame shi. Alhaji Abdulkarim Dayyabo, duba mana wannan zaben e, e, ka hango ya kake ganin magoya wato wasu suna cewa taron jama'a da suke zuwa wajen kamfen din nan a je jihar nan a ga dimbin jama'a a ce jihar an kasa yin jawabi ma ba shi ke nuna nasarar zaɓe ba. To a gaishe kuma malamai. To Allah ya kama shiri na gaba za mu ji wai me yasa Buhari bai taba ma yunkurin kama Obasanjo ba ne duk da zargin da aka dade ana yi wa Obasanjo na cewa ya handa mankudan kudaden wutar lantarki. Za mu kuma taba mu maganar Amina Zakari ta hukumar zabe ta Najeriya. Wani mu gode wa Buba Galadima da Abdulkarim da Yabo da kuma musamman shi wakilin namu Nasiru El Kaya da ya shirya mana wannan tattaunawa tsakanin su. Ga madadin su duka Aliyu Mustapha Sakwata ne a Washington DC. Mun ba ku lafiya. madalla abinda lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau sai kuma can da la'asar za ku je mu da sababbin shirye-shiryen. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu Amina Buhari auna ce ke cewa a wani lafiya.